Bahaushe tashar da ke tsage gaskiya komai ta masu kallon mu za ku kalli labaran matashiya TV a yau muna alhamis goma ga wata safar shekara ta 1446 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda da sha biyar ga wata agustan shekara 2024 miladiya sunana khadija ahmad ta yarda takaitattun labaran gwamnatin jihar kano ta ce a lokacin zanga-zanga tsadar rayuwa da aka gudanar a fadin kasar ciki har da jihar wasu ɓata gari sun ɗauke takardun shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar dr abdullahi umar ganduje da mai ɗakin sa hafsat umar da abdullahi wato da ɗansa abdullahi umar da wasu mutane biyar akan zargin da ake yi musu na almundahanar kudaden jihar hakan na kunshen ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamna sunusu bature da wakin tufa ya fitar a ranar laraba gwamna abba ya ce abin kunya ne da allah wadai ganin yadda wasu makiyan jihar suka ɗauko hayar bata garin domin lalata ɗaya daga cikin gine-ginen al'ummar jihar wato masu cike da ɗimbin tarihi da nufin daƙile jirgin da ake yi wa shugaban jam'iyyar apc na ƙasa kuma tsohon gwamnan jihar dr abdullahi umar gandu da tare da iyalansa da kuma hadimansa a nan kuma majalisar wakilai ta ƙasa ta bayyana cewa an janye ƙudurin dokar da za ta wato hukunta 'yan ƙasar da suka gaza rera taken ƙasar shugaban majalisar ta jin abbas ne ya janye ƙudurin a zaman majalisar ta da ya gudana a jiya laraba ya ce daga cikin abin da aka janye ciki har da masu lalata alamomin ƙasar da kuma guraren ibada Asusun bayar da lamunin karatu na Najeriya (NALFOT) ya sake amincewa da karin wasu manyan makarantu 22 mallakin jihohin Najeriya domin baiwa daliban su bashin kudin karatu. NALFOT ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin na X a ranar Laraba. dalfati ya bayyana cewa ya zuwa yanzu manyan makarantun kasar ɗari wato da takwas ne suka wato suka shiga cikin tsarin bayar da lamunin karatun ga ɗalibansu gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya bayyana cewa sukar da ya yi a kan yadda gwamnatin tinubu take tafiyar da salon mulkin kasar yayi ne wato yayi ne yayi ne don an karar da shugaban a kan tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar gwamna bala ya bayyana cewa wato ya bayyana hakan ne a jiya laraba kafin fara taron majalisar zartarwar zahar ya ce bai yi hakan da wata manufa ba sai don tun wato tunasar da shugaban kan halin da 'yan kasar ke ciki hukumar yaƙi da masu tattalin arzikin ƙasa cikin ƙasa ta efcc ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta samar da kotuna na musamman domin hukunta masu satar man fetur a ƙasar daraktan bincike na hukumar abdulkarim tukunne ya bayyana hakan ga wato kwamitin bincike kan satar man fetur na majalisar tarayya a jiya laraba abdulkarim ya ce samar da kotun zai sauƙaƙa wato zai sauƙaƙa aikin hukumar na bincikar masu satar man fetur duka duka ana muka kawo ƙarshen labaran na mutashi a tv amdadin etin da ya tace su abubakar mutula ibrahim sai da na karanto khadija ahmad ta nake cewa allah ya ba mu sa